الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم باين الله يوم كمر كل الله تعالى يا هدامه a wannan bagiri mai albarka daya daga cikin dakunan Allah a bayan ƙasa inda yake umarni da abauta mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah nake roƙo dan tsarkaken sunayensa da siffofinsa madaukaka kamar yadda ya hada mu a wannan ta a wannan daki mai albarka Allah ta'ala ya hada wa'annan fuskoki masu annuri a gidan aljanna Allah ta'ala bayin ka nemu masu rauni mun zalunci kawunan mu zalunci mai yawa Allah muna kwaɗayi da neman gafararka da kuma ka yi mana gamdakatar don neman dacewa a ran da ba wani mai cewa eh ko a in ba kai ba Allah ta'ala wannan azumi da yake dab da kofar gida ubangiji Allah ya sanya da mu za a yi shi Allah ta'ala ya sanya da mu za a yi shi Allah ta'ala ya sanya da mu za a yi shi bayan shi ma Allah maimaita mana wa'insu wa'insu wa'insu wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu idan ba a manta ba a makon da ya wuce a cikin darussan da muke na jakadu almajiran ma'aiki sallahu alaihi wasallama muna bayani akan abu sufyan babban mutum ne sarki daga cikin sarakuna kuma mai kusanci zuwa ga manzo sallallahu na jini kusanci ta hanyar dangantaka kusanci ta abokantaka kusanci ta kuma shekaru sannan banda wannan akwai ban kusanci wanda sun yi kama da juna wanda har mai dindimi idan ya ga abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu yana iya daukar cewa muhammad ne Sallahu alaihi wasallam amma duk wannan bai hana ba da ka samu bambancin saɓani na abin bauta suka yi baran kan baraka a shekara iya sauki akan komai amma ba a yin sauki a wajen bautar Allah dan adam kan iya daurewa kowace irin wahala ya daure mata in dai akan bautar Allah ce amma yana iya guje mata idan akan wani abin da ba a samun lada a kai abu sufiyan ya san ma'aiki salasalama farin sani kuma ya yi zama da shi sun sha nono guda amma duk da haka hakan bai sanya ba ya yi wa manzon Allah biyayya a lokacin da manzon Allah ya ce a bauta ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa a shi bauta ma Allah shi kadai a wajen mu'amala ka kaji Allah kadai kake tsoro a wajen ibadarka kaji kawai don Allah ake baka neman komai kowa wani abu a wajen wani in dai ba Allah ta'ala yake nufi ba kaji cewa ga baki daya soyayyarka da mutum ta Allah ce rashin ƙaunaka ga wani ta Allah ce idan har ɗan adam zai iya haka babu laifi zai iya samun tsangwamar damuwa amma yin hakan shine mafita kyakkyawa ga rayuwar ɗan adam a duniya da kuma shi a gobe kiyama abu sufiyan lokaci ya yi duk irin adawar da ya kulla ma'aiki babu wani yaƙi da aka yi face cikin wannan yaƙin akwai gudunmuwar abu sufiyar kamar yadda malam muhammad sale ke cewa yanzu kowa ya kawo gudunmuwarsa ni watakila zan iya dafo shinkafa ne in kawo ba nama watakila malam imam shi kuma zai iya kawo nama watakila wancan shi kuma zai iya kawo na abin da ake packaging a ciki na takeaway da haka da haka al'umma take daga musulunci wataƙila in ne kaɗai ne kirga ba zan iya ba amma zan iya kawo wancan abin da ka ambata to in shi kaɗai na kawo kenan bai da amfani a yana amfani wani zai kawo kwandon ga can wani zai kawo kaza ga can idan muka hada ba mai cewa wannan shinkafar ta wani ce ga baki ɗaya bayan allah ne suka yi salihi ba sa bukata ma a ji sunansu da yi wanda ke irin wannan aikin baya ba sai an san shi yana bukata ne aikin kawai wanda ya ce a yi don shi shi ya san shi akwai sunan shi kuma a wuri shi fayil ɗinsa ko ya yi kura akwai masu kadewa saboda ka abu sufiyan ya yi duk abin da zai don a a addinin musulunci amma ina haihata haihata bai mutsu kuma wannan ke karanta maka har yanzu har gobe idan ka ce ka ɗauki aniyar faɗa da addinin nan shi addinin ba ka iya faɗa da shi sai dai ka yi faɗa da masu addinin idan mutum ya ce Allah ka ce to a rufe maka shi wani ya ce a Allah ke wata shi kadai ce duk irin wannan manyan da suka a biyu ga wasu ma sun je wajen wasu yi digiri da ma digirgir ka ce kawai sai Allah to su amfanin ilimin su bai ce to kaga za a samu sabani ke saboda kai ma sai a ce a kauda to kana iya kama wa'annan dukkan rufe su a kashe su amma shi addinin bai kasuwa domin da musulunci na mutuwa da tun zamanin fir'auna ya gama da shi amma baya mutuwa kana iya gama da musulmi amma musuluncin ne ila adil ghairi musamman saboda haka mu'awiya yayi safi abu sufyan yayi yayi ba shi kaɗai ba da iyalansa ƴaƴansa da matansa amma ina Allah ya ba iko ba haka musulunci ba tafiya har ya lokacin da abin ya fi ƙarfin shi ya koma ya nemi shawarar mata da yara shin yanzu mai gari ya kamata mu yi ne in za mu tsere ina za mu misali kana garin kaduna a ce ka tsere to ina kai yanzu wajen illera da ka nufa ta sako ta kenan ko ko wajen katsina ka fada maradi ko ko a'a nan yi maka wahala ibadan za ka ka shiga ainihin saki daga saki ka bi ne ko ko ina juma kusa inda za ka je ka haura haka shawara aka ka nema yanzu amma in kai sa'a da mutane kirki sukan yanke maka wahala a duniya da ce maka wannan addinin da kake gani duk inda rana ta hoto wani abu rana ta taba shi to sai addinin ya je wurinsa saboda ka hanya mafi dacewa da kai abu sufyan ka yi imani lokaci bai yi ba ka yi da ɗan uwanka bayan kun tashi a lokaci guda bayan kun sha nono guda in ma ko ta kiyayya ai ba abokin ka za ka yi ba ta amma kullum idan aka ce wannan abokinka ne kun san juna tun kuna yara sabanin ra'ayi ya hada ku gaba tsakanin ku tafi karfi da yawa sai ga wanda ya san ka shi ke sanin lagonka da zai iya kamawa ya karya shi ke iya sanin ya zai gaba da kai amma wanda bai san ka ba ai bako ne sai karin zo da yamma bai san gidan gidanka bai kuma san wurin firarka ba amma wani ya san lokacin fitowarka ya san lokacin komawarka ya san da kake ci ya san komai naka a cikin rayuwarka shi sa gaba ta kan yi tsanani idan za a haɗu irin wannan haɗuwar abu sufiya ne da lokaci ya yi ‘ya'ya sun ba shawara ‘ya'yansa cewa ka yi imani matar da ya aura ta ce ka yi imani tunun za a imani ya za a yi kana iya samu kawai ka kubuta jinin ka dukiyarka su kubuta yayin da ka tsaya gaban ma'aiki ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in dai kai haka bayin Allah ba su kai kanka ba to ka kubuta wannan shine abin da ake mawashi duk irin taɓargar da washi yayi me ya kashe amin annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallama shine hamza bin abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu amma ran da ya shigo madina a boye ya tafi masallaci ya tsaya kan manzon Allah sallama ya ce ya rasulullah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ba kuma abin da ya rage mai zai yi face kawai manzon Allah ya kalle shi ya ce wane ne kai ya ce ni ne washi kai ne washi ya ce ni ne washi zo zauna ba ni labarin ya haka shi mun babana ya labarta mai biye da zai kuɗi aka ce za a bani masu yawa maƙudai maɗuɗai dukiya maɗuɗiya za a bani don in kashe wannan mutum kuma aka ce in na je yaƙi karin kashe kowa shi kaɗai kawai zan daga kokari ina mai kwantar bauna fata rabba hata ya ce Allah bi amri a wadin mai zaman daku in yana a guje ba ruwa da wani kawai shi zan bi har in samu in yi tamakkuni a kansa in mai dukan kato arba'in ma'ana duka ɗaya ba ta shi saboda haka Allah kuma taimake na samu dama a kansa in na je na gwada na gwada na ga in ne ji ba ba zan samu ba sai in tsaya sai in tabbatar in ne ji ba zan samu kafan zuciyarsa inda zan hura da mashi ya hadi kafin na saka mai wannan kibiya tawa ko wannan mashi nawa da na dauki lokaci ina sa mai dafi a dafi yake kwana in za a je yaki saboda kada ka yi sara mutum ya rayu ko ka sare shi bai mutu ba to mutuwa zai yi a gaba don dafi ya riga gama ratsa hanjinsa ya shiga cikin jininsa ya riga gama aiki kuma haka yi ma hamza yahuda mai ciki yahuda mai kahon zuciya hamza ba a suke ya kiba ya fadi tun da ba shi kada ya kasu ya kashe ya zo ya taka shi ya girgiza hirbarsa ya janye ta sama ya ruga ya kai mahin labari na kashe hamza na kashe hamza ta ce mu je yin gani tukunna don a samu tabbaci ta biyo shi ta iske hamzan da ya hamzan ne gashi kwanci cikin jini ta sa wuka ta tsarga shi ta ciro zuciya ta ƙauna ta failar don ta more ta isar wa abin da aka yi mata a yi matar kufur la'ayi mana lafi ba su da hankali abin suka yi mahamza kenan amma kuma musulunci addini mai yado, mai faɗi duk abin da ka yi mace inda ka dawo ka bi Allah ana iya kawo da kai haka yayi amma mu Allah ce mai shikenan an gaba musuluncin sa ya ansu bai asa kuma ta yi amma dan koma gefe don in na ga kullun hakan taso min da wani abu akwai mutumin da ko ka yafe mishi ba ka iya mantawa da abin da ya maka abokinka na kudda kudu mun zama da kai gida guda na taimaka maka da kudin abinci kai ma ka taimaka mu ni na baka wurin zama nema kaza nema kaza amma a hada baki da kai a kashe ni a zo nema na a yanke ni ko a harbe ni Allah ta'ala ya bani iko in tashi a kama wanda ya harbe ce kai ne ka bashi kuɗi ka ce ya kare cika aiki zaka ji abin kamar ka mutu yanzu kai duk abin ne maka yanzu kuma abin zaka yi kenan to ko da ka yafe sai ka ji baka iya mantawa da abin ko ka yafe baka mantawa da shi so wannan haka yake a wajen mutane saboda haka Abu Sufyan yanzu ya yanke shawara zai musulunta amma ya zai yi ta ina kuma zai fara shi ma ga labari ya zo mai manzo Allah ya kamo hanya ko maka ya taho kuma shi da sarki a maka yanzu ya zo maka ni na zan gudu a bayan hukumanta mun yi labari akan ikrimah bin abin jihar. da aka zo bude maka shi yake yin imani da ya imani gare ya bagarin ya mutu a cikin daji haka aka kuma ya bagarin aka bude maka baya ciki almuhimmu abin da ya faru ya faru matan shi ta bi shi ta kamo shi ta dawo da shi ya to hanya annabi ke labunta wa sahabansa ya atikum ikrima bin abi jahalin mu'minan muhajira ikrima da ke muku yanzu yanzu nan yana mai imani kuma mai yin kaura daga makka ya bi ku madina duk abin da ya manzon Allah ya bi ra'ayin babansa ya kashe sahabbai ya azabta da su yi musu bala'i amma ran da ya zo imani a ce an gama ya zama dan wa har yanzu haka ake duk da nake da kai idan ka bi Allah dama ke ta kin bin Allah ce idan ka bi Allah kamata a sai sai ta amma ga gaba ta yi tsirni a wajen marasa imani ko marasa ilimi to gaba ake akan abin duniya na ci baka ci ba na samu baka samu ba na kama ba kama ba to sai a rikice a haka sai gaba ta kullu ta kullu har 'ya'ya su gado su ma su gadon majikokinsu shi kenan da laka tambaya mai ya faru babu abin kirki a'a kanin mahaifin kakanka na uku shi ne ya nemi aure a can gidan wane ya zo ya nema shi ma shi kenan ba aka ba shi aka hana ka gaba kenan saboda haka mu har abada ba za mu hada jini da gidansu ba bar sana ce wani yaro ya ga wata diya a can yana so sai ce ina a can gidan su malam Musa ina ai mu gaba da kanin mu da su ilamul kiyamati kaga ba kan muna baki gaba ba to mafi yawa al'ummar mu ta yau ta kan mai da abin da ba ishu bai zama ishu ta mai da abin da bai kamata a yi gaba a kan shi ba sai a yi gaba a kan shi abin da ya kamata kuma a yi gabar ba a gaba a kan shi yanzu abu su fiyar gashi nan ya kamo ɗansa ja'afar, ya taho da shi ya dumfara hanyar madina inda aka ce yin wanzan allah to ta amma idan sahabar su game da shi a hanya ko wani ya gan shi kafin ya je inda suke ana gaji shi wannan ya sanya ya samu amma wani ya rufe kansa ya rawani ya rufe idansa yadda ba za a iya gane shi ba ga ɗansa na jami'ai doki su kama hanya har suka iso rundunar sahabai suna wucewa suna wucewa yana hangen inda annabi yake shine ya tube abawanansa saboda annabi ya gane waye wannan amma to me kawo ka ka zo kai imani ne ko ko ka zo ne ka yi da safuwan ya zo ya yi safuwan ya imani bai imani ba amma an yekanta in akwai wanda zai iya kashe manzan Allah su ba ga kudi za a bashi yake shi da ba don bashin da ake bin shi ba da 'ya'yansa da matansa da ya karɓi wannan ya ji ya gaba aka ce in dai bashi ne za mu biya maka idan 'ya'ya ne za mu zo 'ya'yan 'ya'yanka cikin 'ya'yanmu su rayuwa haka karka da mai ce haka ne eh, ni da kai muka yi magana kar wani ya ji ya ce ba mai ji ya kama hanya sai maka sai madina yana isa kofar madina umar dan khattab bai kame shi ya daure shi ya ce mulki yin Allah me ya kawo ka Wannan Allah da ya ganshi ya ce ku sake shi ka san kawo mutum karfi kuma ba ka gaba da shi ka ki mutum ne direba yi ne maka aiki sai ka je ka ce a kulle baka shi ma to ka kulle direban ko mai kai kamar wani goma ne ya kamata ta bata mai ya sa hannu haka ya jijjiga ya laushe ta ta fadi ta yi kwata ni ke sa kafa da bayanta ta fada ke fangado haka shi ne zo gidan da shi da can yana ta nishi haka ta nishi yake ya dan huta ya kara koma gidan ta ce mishi yanzu mai gida dama haka ke baka tausayi yace wallahi kisa sai kashe mutum to kayi wa mata kaka mai jarumta kai ai kai koyi ba je ka daje can ka gaba da makiyanka amma gida ne wannan ba za ka yi Allah ta'ala ya sauke mana bayan haka yan uwa yanzu ga Abu Sufyan nan ya taho ya zo ya iska ma aiki wancan mutumin da ke son gaya ku Safwan mun zana ce a sake shi aka sake shi mun zana ce safwan ya kawo ka yace ya zo ne kawai lika bai halitta ya fil madina wannan ce safwan istiqul qawla fadi gaskiya me ya kawo ka shi da ya san wacce maganar ba wanda ya zauna da harsu daga shi sai wanda suke magana da shi kuma ya fito ya kamo hanya babu wani mutum da suka gama da shi wanda ya sauri ya wuce shi har ya kawo annabi labari a madina babu shi sallallahu alaihi wasallam ga yaro me ya kawo ka yake gaya mai gaskiya. sai ka ce manzo Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam ba ku yi zama da kai da wani ba cikin dare cewa za ka taho don ka biya wa larabawa bukatar su a kaina da niyyar cewa zai ɗauki zimmar 'ya'yanka sai kuma biya maka bashin da ake binka kaga wani zancen kai ka zama mutum bane ita gaskiyar ta zaza ka kamata ya imani ba sai ka ɗaya tun kadara a wakil gaba ko ya yarda to in bai daba za ka yi sai ku tafi huta dan take ce ashadu allah ilaha illallah kaga ba fai koma can ba ba komawa cikin yayi ba yayi yi to zan musulunta kun yadda a nan take imani yace na imani wannan maganar daga ne sai shi maka ta ba wanda ya baka labari in ba Allah ba na yi da kai annabi na yi da kai wa na yi da kai kaza ne su ha gaskiya take yanzu an sufyan da ya zo wajen manzon Allah ya tabbatar wannan addinin sai ya cinye shi ko dai imani ko cinye shi to amma irin tsaron da ke a baya ta alamta wa ma'aiki salama ta alamta masa habai ko za a karɓi tubanka ka ji tukuna kai kaskantacce ne a gaban Allah ka ji kai ba kowa bane idan ba addinin ka rike ba kai ba a yi da kai shi yasa ya to da faru manzon Allah annabi ya kawo da kai kyale shi duk abin da zai yi annabi ya kyale shi har kai inda dai karshe ma'aiki har ya sauka a wurin zamansa duk da haka annabi ya hoto ya manta da shi ya ba shi wuri walamma nazala rasul sallallahu alaihi wasallam bil jufa jalastu ala babi manzilihi da mun Allah ya zo sauka a jufa nan aka yi mai tanti ya zo ya zauna a wurinsa yana zauna a kofar wai ko da annabi zai huto dai ya gaishi ya karbi sa wa mai ibni ja'far qa'ima ni ina zaune ɗana ja'far yana tsaye kusa da ni kai ka ce mutum da mahaifinsa makaho ɗan jagora yake tsaye cikin mahaifinsa falamma ra'ani wa huwa kharijun min manzilihi yayin da ma'aiki ya ganni yana mai fitowa daga da gidansa da aka yi mai kamar yan bukka a shaha anni bi wajehi sai ya kara kau da kai daga fuskarsa ma'ana ya fushi falam ayas min istidaihi ni dai har yanzu bai yake damani ba daga in bi shi in sake neman yardarsa waja'altu ma nazala min manzilin ajlisu ala babihi hakan nan da bai shi duk inda ya sauka a wani masauki akai mai tanti ya shiga sai yanzu kofar tantin sai in zauna ba zan tashi ba ina nan har annabi ya hutu sallallahu alaihi wasallama wa qima ibni ja'far waqifan bi izai in tsayi da ja'far yana tsaye kusa da ni fa kana idza absarani a'raba anni annabi ya kasance sa salama idan ya hange ni sai ya kauda kai da gare ni haka to wajen me yasa aka yi haka me yasa ma ake mishi haka sallallahu alaihi wasallam shi babban mutum wanda ake bukata ya imani in yayi wasu ma za su yi ya gama duk abin da zai yi na ya kashe addinin addinin yaƙi mutuwa duk abin da za a yi na bala'i da kashe mutane duk sun yi bai yiwu ba dubi khubayb dubin da ake mishi khubayb kama shi aka aka daure aka ce bari gwamnati yi shi kar a bari wani mutum da ya saya gwamnati ta kasa ta maka ta saye shi Ai mai kisan gilla Ai ta kiɗa tukun anawa a kafin aka yi shi sa abu Sufyan aka samu kujeru manya-manya suka zauna a fintan in ma'ana inda ake ce mai masallacin aisha a yanzu na aka bude fili atakubai kubai ana bi ana kida ana shewa ga igiya an daure shi a kafa an daure a hannu sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama abokin tafiyar asim wanda ruwa ya dauke har yanzu ba a san inda yake ba kuna labarin asim ai a tawo shi tunda ba asim wannan bari mai mai kisan da zamu ji dadi ma'ana kowa ya ji ya huci haka aka yi tarhib ana kiɗa ana ihu ana shewa kai shi za a yi ya ce duk ban dama in yi raka yi aka ba shi dama ga wasu abu tufiyan aka ba shi dama ya raka a biyu bayan ya yi raka a biyu sai aga ya yi sallama ya ɗaga hannu na addu'a sai suka ce mai a, ah, mu mun ɗauka za ka tsawaita domin tsoron kisa ya ce a ai baya tsoron kisa shi dama san mutum duk inda ya shi ai ko aka she koyi mutum shi ne yake musu wannan baitin a wajen walastu ubalihi da uqtalu musliman ala ayyi jambin karnillahi masrai gina cewa da ba dan kai tsawaita sallah ba su yi tsammanin ya tsawaita domin tsoron mutuwa da ya tsawaita domin daɗin alaƙa shi da qur'ani mana idan ya fara duk da aka yanke wa'in mutane su suka sa aka shi kuwa suka rinka yanka shi gunduwa gunduwa ka san a harbe ka lokaci guda mutuwa tana sauki akwai zafi amma zafin bai daɗewa. bai kai kamar a ce a rinka yanka ka ba a yi tsalle a yi ihu a ba sa kusa a soka a nan a ballako ido a yanke a aji a koma a yi ihu a daki garwa a dawo a sake sawa a huda nan a ciro idan a sake ajewa a sake ihu a je a dawo a yanke hannunka a aje a yi ka hankali a hankali haka mutu wanda kisan ya fi wahala sai sa ko makiyinka ba a so kame haka don musulaci ko makiyi ba a so kame haka saboda haka ya zo wa bakitu ana dalika zamanan haka na tsaya ina bin shi lokaci mai tsawo duk inda ka sauka haka zan yi ko ina haka je haka zan yi falamma da alayya al'amur wa daqa qultu li zawjati lokacin da abin yayi mutsarni na daidai ga wancan saurayi da ya rinka zuga mutane a kaina ya rinka kira na makiyin Allah a cikin jama'a ya du wallah ya kai makiyin Allah ya kai wane ya kai wane na rasa yadda zan har sai da Allah ya taimake ni newa Abbas magana Abbas ya ce ka yi hakuri. ƙalai shakan a duk yadda ya je dawo dai dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk yanda abu ya watsa ya je dawo jinin da yana karka kare shi da ya gama ya ga al'amari ya yi kunci ƙasa ta gurɓace mishi ya rasa mafaka ba inda ya tafi sai ya koma yana shawar da mace shi ashe mace dan uwa ba ana auren mace bane kawai kamar tinkiya ka aje a gida ko kuma ka sai mata mota ta zama lebura ta kai yara makaranta ta ɗauko su da dawo kuma shi kenan ka tafi kai ba ruwanka ita a matarka ƙawarka ce matarka yakka ce wata rana matarka ma'ana ƙanwarka ce wata rana kai takan kai matsayin wa ta sa kai wani abin da baka yi niyya ba idan ya zama cikin shi akwai maslaha jiya muka yi wani program na tv africa 3 in goma ne za su fara sawa kwanan nan kawai fannin tarbiya muka yi magana kai. ma'ana ingantacce tarbiya a musulunci duk ma ambaci wannan musamman ma wata matsayin mace dai a gida da mijinta da yawan mu idan mutum ya auri mace takan koma sa karya ba abokin shawarar shi bace zai tarufin su kai bal ba ma ya yi ta gane wai nawa ake bashi albashi ko ta gane gidajen shi nawa ko ta gane mai mallaka an dukiya bai so da Allah alaji ko za mu samu ɗan kuɗi mai abin nan na ruwanki na ruwanki ne akwai abin da ke na aure ne ban baki ba kin ce mota an sai miki mota da kin ce baki so a koya miki an koya miki yara kai su makaranta kin ce zaki da kanki an yi kudin ce ba ne na aje miki to kuma ya rage a'a ai kai abokin shawara ne akwai rashin da yaran suke buƙatar bayar wani abu ita bar sani ba kai za abu a tambaya kai ne mai bada amsa shi sa ita abokin shawara ce idan baka shawarce ta ba ta rika jin tsoronka to wani abin na cuta ne ba ta iya gaya maka ba tunda in ta faɗa ba za ka amshe ta ba ko kuma ta faɗa ka wulaƙanta ta sai ta ƙale ka in ka ci ƙane ka gane wannan da ya gaba inda zai kada rai ya ɓaci sai da wajen matan shi ya ce wata wallahi la yardiyanna anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw la aqudanna bi yadi ibni hada thumma la lanadhhabanna ha ko haimaini ala wajhina fil ardi hatta namuta ju'an wa atsha yana gaya matan shi wallahi ko dai manzon Allah ya aminta da ni ya yadda an musulunta a karbi hannuna ko kuma wallahi zan kama hannun wannan yaro na wajafa mu tafi cikin daji ma'ana duk inda muka fara mu tafi kawai har sai mun mutu saboda yunwa da kishirwa ma'ana ba za mu ci abinci ba ba za mu sha ruwa ba har yanzu ana yajin yajin yajin aikin cin abinci ko ba a yi ana kuma yajin aikin shan ruwa ko ka ce ba zan shan ruwa ba to in ka mutu ya kashe ka ba zan ci abinci ba in ka mutu ya kashe ka kaga ai wahala za ka yi a ka dai bari a hana ka abincin to zan kun je kiyama wa ya kashe ka sai ka ce wannan an gane ko ibn taymiya kun gidan yare yake baya wa'azi baya komai almajiransa ibn qayyim da ibn kasir rahmatullahi ta'ala aljami idan sun kai mai ziyara sai su ganshi fes ya huta ya yi bacci ya huta malam kullum sai mun zama ganka face mu kuma gashi a cikin gari muke sake da hurriyar mu da yancin mu amma ba muke haske na ta cikin aishi hutawa yake aikin da kuke a waje ni ba na yashe zo hutu dake yi Allah ya kamu hutu idan mun je kiyama a tambaye ne da ilimin da muka baka da rahmat da muka yi mata ilimi ya baka yi musu ce a wancan ne ya rufe wancan shi ne yanzu kai sai ka gaya ma Allah ta'ala me yasa ka hana yayi da awa jama'a su gane addininsa ko ba ka ba aka zaka zaka yi wa Allah bayani ai haka sai kai tarjin me za ka ga mishi idan ba zai yi wucin kuma a ce an je ba wayan da ka isa ana ba tambaya ka ce ba tambaya ka kaje riki can sai an tambaye ka wallahi sai kuma ka yi bayani ko dai ka yi bayani da zai gamsar da Allah ko kuma ka yi bayanin da ba zai amsu ba ko da idan mutum ne balantana mahalicin mutane garin kuma da ya ne tafi kawai falamma balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqali har yanzu ba abu sufyan da yake magana yace da labarin hakan ya iske ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da na faɗa mutuwa zan je in ma'ana kawai a takeice zan je in kashe kaina in kashe dana sai annabi ya tausaya mishi raqali sai ya tausaya mu walamma kharaja min qubbatihi nazara ilayya nazaran aliyan min nazar al-awwal idan ya sauka a wani wuri ina zauna a wannan kofar sai naga da ya fito daga ɗabbukar da aka yi mishi sai naga kalle ni kallo wanda yake akwai alamun rahama rahama da sauki sauki ba irin kallon da ya mun na farko ba ya ce wa kuntu arju an ya ma sai ta kwaɗe ina ma dai ɗanyi murmushi kaɗan ya saki fuskarsa a fuskata kaɗan in ga murmushinsa amma ina rai ya ɓaci ثم ذكر a صلى annabi ya وسلم buɗe أهك النبي يشغو مكة يبمبوني مكة فدخلت في ركابه نيما shigo garin makar cikin tawagarsa. kaga kamar kai kamata a same shi amma ya fita yanzu an shigo maka da shi cikin rikabinsa wa kharaja ila almasjidi fa kharajtu as'a bayna yadayhi la ufariquhu ala hali ya shiga zai shiga ya fito ya shiga masallaci ni ma na bi shi ban yarda na kyale shi ba a kowane irin hali yake in ya shiga nan sai in bi shi in ya shiga nan sai in bi shi walamma kana yawma hunainin jama'at al-arab li harb nabi alayhi salatu wa salam ma lan tajma' qattun yanzu an zo maka duk da haka dai bai samu yadda yake so ba a ce an mai ba a waje wata ya tana cewa wanzu ala tausaya mai ya yi dirishi da aka zo maka ma inda aka wari, inda in an kawo mutum ya shiga wurin a kyare shi akwai gidan abu sufiyan man da kalabaita abu sufiyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya kubuta kar'a mai komai wanda ya shiga masallacin nan ya kubuta kar'a mai komai da wurare dama amma idan mutum aka ce ana neman shi wanted ne shi ko ka ba aka same shi a kamo shi a kai shi a ayyanka shi a da shi shigar ka masallaci ba ta amintar da kai bayan kai mugu ne to wani ya yi ta ah, to malam ba an ce wanda kana hukana amina ba wannan ayar kabari ce kamar umarni ne amma sigar ta insha'i ce siga ta kuma kabari ma'ana ya ahala makkata man dakhala fi masjidi hada fa aminu ta'arifin ayar haka malamai suke fasarawa ya ku mutanen makka duk wanda ya so ya zo da niyyar ibada to ku amintar da shi a garin a kiyaye shi duk matakan tsaron da a ɗauka don kiyaye lafiyarka da dukiyarka a ɗauka a yi maka kuma ku duba yadda ake a maka kudin da ake kashewa na tsaro akan alhazai ba ma kashe zama a najeriya za a yi maka duk abin da ake maka an ga mutum taɓa samun rikici da wani mutum a wajen sayan dabbobi na yanka mutane alhazai abin ya kai hannu kai shi kara wajen ss so babban yasin sai yake gamu da ya kawo su yana ce mai isa wallahi nusrifu amwalan ha'ila fi hifada alhujjaj akasar mimma nusrifu fi qitalina ma ma'ayyaman muna sa kuɗi da yawa don tsare alhazai da ji da su daɗi ta hanyoyin lafiya ta hanya bacci hankali kwance sama da abin da muke kashewa akan yakin da muke da yaman so kenan in dan adam ya je ko ba komai abin da ake maka ya kamata ko ba komai ko bakin ka da ke maka haka ai ka ce madalla amma hanyar dole sai ga in yaji ah to ayo kudin su ne kudin ka na ina da kai da ka tara kudin wai kudin su ne ake musu aiki wa ya ce maka zo kake biya zuwa haji in za a yi maka lissafi kwana arba'in ka ɗauki masu gari soji kamar guda uku nawa za ka basu kai lissafi a nan in tsoro kama ka in tsoron kama ka a najeriya a yanzu a ce ga soji guda uku a suna yawo da kai da baro sai cikin ajibansu su kare lafiyarka da gidanka da iyalanka amma kullum za a ba su dubu hamsin ba za ka iya ba ai da gudu ba za ka wasa to ka ba hamsin hamsin a wata ɗaya kaga ai dukiya ce mai yawa wajen wanda bai da ita so bayan Allah haka aka yi yau gashi an zo yakin hunai larabawa sun tafi sun yi wani gangami wanda ba taɓa yin irin shi ba a ah, wannan yakin hunain yaushe aka yi shi an yi shi ne bayan ahzab ta yi ahzab an yi wani gangami a baya wanda larabawa ke cewa ba a taɓa gangami ba irin wannan amma sai mu ce a'a yakin azab da aka yi shi jama'a da aka gayyato wasu mutanen maka ne sa abu sufiyan ne wasu yan najran ne wasu yan bangaren abin nan ne wata in ce sharqiyya ce su suka hadu don su kada manzon Allah a garin Madina amma yakin da aka yi na wani wannan al'umma larabawa da suke tare nan gaba baki daya suka haɗe domin su mamaye karfin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan wa an attu li liqa'ihi ma lam tu'iddu min qabl wa addat li liqa'ihi wata larabawan nan kabilar larabawa ta yi tanaji don gamuwa da ma'aiki sallama tanajin da mutum yin irin shi ba a baya wa azamat ala an taj'alaha qadiya ala al-islam wal muslimin ta niyyar wannan yakin waye niyya larabawa sun yi niyyar wannan yakin ya zama yakin karshe akan musulunci da musulmai ma'ana ai kisan da ba taɓa yin irin shi ba kun ba za a iri shi gaba ba wa kharaja rasul salawatullahi wa salamuhu alai li liqa'ihim manzon Allah ya fito fi jumu'i min ashabihi shi ma cikin tawaga ta sa yayi azama yayi niyya shi ma ya kama hanya danya game da su fakarar tumahu na wutar shi abu sufiyar ya ce na shigo cikin tawagarsa walamma ra'aita jimu'al mushrikin kabira qultu yayin da na ga taron dangi na larabawa taro ne mai tarin yawa na kalle su nace wallahi la na al an kulli ma salafa minni min adawati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa la nabiyyu min athari ma yarda Allah wa yardihi yanzu alkawari yayi da ya ga taro ma'ana manufarsa da yau zai yi yaki kuma ya shahada kenan ya imani a baya ko yau zai zo yakin nan da ya ga taron yayi yawa yana ganin kawai mutuwa za su yi taro yayi yawa sai ya rantsuwa a nan wallahi ya rantsa da Allah yau duk zunubin da ya a baya sai an kankare mishi domin idan mutum ya shahada duk zunubinsa an gama da shi duk abin da inda kai shahada to zunubin ka an goge maka saboda kai mai shahada ko tambaye ka bari baya mishi dan yana cewa daga baki na mai tsarki manzo zama ka sabi barikata su yofi fitnatan inda Allah watan hasken takobi kawai akan mutum ya ishe ka fitina a cikin kabari ba sai an tambaye ka ba saboda duk abin da kai in dai mutum har ya shahada ta gaske to an kankare mai duk abin da yi ai kulli ma salaf duk abin da ne na me min adamatar zuwa na kiyayya da bala'i da na yau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala yarayan nan nabiyu min afri ma yurdi yau annabi zai ga ma'ana yau annabi zai ga gurabin aikin da nayi abin da zai amintar da shi Allah ta'ala ya yarda da ni manzon Allah ya amince mu sallallahu alaihi wallan man taqal jam'ani ishtaddat wata'at al-mushrikeena 'ala al-muslimin watan idan mutum ya rantsuwa abin da ke tsammani cika rantsuwarsa shine hadisi ke cewa man sa'ala Allah shahadatan abala ne amma abalagahu Allahu manazil shuhada duk wanda ya roki Allah ya Allah ka sanya in samu shahada Allah ka sa in samu shahada to ko da bai same ta ba ko akan gadon sa ya mutu Allah zai bashi matsayi irin na shahidai amma da sharadi sai ka yi hakan da gaske ba ƙarya kai ba idan mutum ya rantsuwa shikenan Anas da Nadir ya yi shigen irin wannan shi an je badar ne ba da shi ba shi da mahaifin sun je kasuwanci da ya dawo sai aka ce an je badar sai ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah tala ala qulubi ahli badr Allah ya bibi ya leka zukatan duk wanda ya je badar fa qala isna'u ma shi'tum ta riwayar if'alu ma shi'tum yace musu kowa ya abin da yake iya yi fa inni kad gafarta lakum na gafarta mu na fi muku saboda da yaji wannan Anas sai ruwa gidan ma'aiki yace mai ya rasulullah shin abin da naji haka ne yace mai kaji ya maimaita mai wannan sai yace haka yake yace tun kashi wai Allah ya ya wuce yace duran da ko Allah ya hada da arna Allah ya arifan da man ana ko kuma la ya'laman da man ana babu shakka wallahi sai sun san ni waye wancan ya wuce kun ga rantsuwa yi alkawari yayi ana cikin zaune aka sai ga ranar badar sai ga uhudu Tazo, yanzu uhu tazo zo shi baya wurin yakin haƙewa amma an zo yaƙi yana gari sau da aka yi rugu a guje rugu wanda ya ya samu taro ya fara bajewa ana cewa mata muhammad ai mata rasulullah mata rasulullah ai wannan allah ya mutu Shi ne iska sa'ad bin ubada shugaban ansarawa suna hada jimilla za a tuwo gida za a ɗebo gawa a ɗoro kan raƙuma dawaki a zo gida abin da su a bakiya sai ke ce musu ila ne ya sa'ad ce ai mata rasulullah ce mabon Allah ya mutu ya yace eh Ya ce tun maki mutum haya ba da mutu rasulullah me ya amfanin rayuwa a duniya bayan annabi ya mutu me ka ci me ka ci me ka rayu anan ai kamata a yi tun da ya rasu mu ma mu mutu akan abin da ya mutu gobe kiyama duk mu tashi muna ba da shaida mu mutu ko ba ka bane mu ba da shaida mun mutu anan to shi dai bai koma ba nan yana kiran wa wa sa'ad ke ce mai ma wa ya anas me yake nufi da kalmar wa yace ashimmu ra'ayatul jannati duna jaban. ina jin kanshin aljanna a bayan dutse can ya kuma gangara ta sai da ya kashe arna bakwai kana suka yi mai taron dangi so kai shi sai qur'ani ya sako yana gaskanta abin da ya faɗa من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin mumine akwai mazaje ashe ba kowane mumine bai namiji wani dai ya iya mata ciki zukuru sunan shi sunan wannan zukuru la yusamma rajula saboda haka daga cikin mumine akwai mazaje ba duka ba sun gasganta alƙawarin da suka yi ma ubangijinsu cewa in dai kafirai suka ganni za su san waye ne kuma zan san shi waye shine bukhari ya ruwaito hadisi cewa shi kadai ne sahabi a duniya da ya ji kanshin aljanna kafin ya cikin ta kaga wasu an musu bishara amma ba su ganta ba basu kuma shiga ba amma shi tun kan ya shiga cikin ta ya ji kanshin ta a hancinsa radiyallahu ta'ala anhu to irin wannan rantsuwar ce su fi abu su bayani ana. tun da yake da yau mun haɗu to yau kuwa na tabbatar Allah zai gafarta mu duk abin da a baya na yaƙi yaƙi da ƙiyar nuna ma'aiki yau ubangiji zai hanke mu wannan abu. to man taqal jam'ani ishtadda ta'atul mushrikin al muslimin yayin da fariƙai ne ma'ana ƙungiya guda biyu da bangaren musulmi da bangaren rundunar yaƙi ta arna aka haɗu aka yi tawo mu gama aka kicime abu sufiya ne ya ce sai na ga takawar da mushrikai suke musulmi ta yawa Fadabba fihi mulwahan wa fashal sai na ga har rauni da gazawa ta fara shiga cikin sahun musulmai wa ja'ala an-nasu yatafarraquna 'ala an-nabi har aka kai karshen da mutane da ke zagaye da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara darewa sun fara darewa suna bare shi ma'ana bala'i ya bala'i kenan wa ta tahullu bil hazima almunkara kaɗan ya rage kaɗan ya rage a ci mu da yaƙi kaɗan ya rage a murƙushe mu a gama da mu fa'iza bin rasuli sallallahu alaihi fidahu abi wa ummi in ji abu sufyan kawai sai ga ma'aiki ya tsaya sallallahu alaihi wasallama ya ce fansan shi uwata da ubana yasbutu fi qalbil ma'araka ala baghlatihi ala baghlatihi shahba'i ka'annahu tud ko taud arrasikhu wa yujarridu sayfahu wa yajalidu an nafsihi wa amman hawlahu ka'annahu laysun adiya yace kawai sai ga manzon Allah ya fito ya tsaya kyam a tsakiyar yakin a tsaya tsakiyar ma'araka tsakiyar yakin ala bagalatihi shahba ko kuma eh ash-shahba yana kan taguwarsa mai suna shahaba. kai ka ce ka annahu tawdun mai daudun kai ka ce kamar wani dutse ne wanda baya girgiji kasa in yaƙi ya yaƙi sahabai suka ce jikin annabi muke rabewa haka annabin ya sa makami kawai duka yake wuya ke waga ya doki wannan ya doki wannan kai ta kai yakin da ya a uhudu takobin sai ta kare da gundulmin takobi yake duka mutane suna wado ka san ba rago ne ke ja irin su ake so a sojoji jarumi ya tsaya shi kadai ya ce da irin abin da yan damban kawai suke cewa da ungu da gara in fadi ko da dai maza na samu to yanzu da an biyo ka tsere da kake sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kyan kai ka dutse ne a wannan wurin ba gina tserewa dutsen marasi kafaffe wa jardu saifahu ya sabi takobinsa wa jaridu an nafsihi yana yaƙi a kankin kansa wa amman haulahu kuma yana yaƙi domin kare wanda ke kusa da shi ya shiga cikin inuwarsa kai ka ce zaki ne adiyan zaki dai irin zaki da cikin daji inda zalika wasabtu an farasi wa kasabtu ghimdati sayfi wallahi wallahu ya'lamu anni uridu mauta duna rasulillah abu sufyan kenan da naga bala'i yayi bala'i anan ne yace sai na sako da kan doki na. da na sako da kan doki na wa kasattu ghimlati sayfi sai na karye gindin takobi ta na zubar wallahu ya'lam ce Allah ya sani ni na yi haka ne kawai don mutu ina ne kare manzon Allah in zo tsaya a soke ni in hadu in mutu haka duke so a wannan yinin na san in na mutu na samu shahada abin da ya ambata a baya ba ya samu ba shine manufa wa akhadha ammi al-abbas بلجام بغرة النبي ووقف بجانبه عباس يتعيا منذ ألا نايكي شي كما عباس يا تابور النبي يالك صلى الله عليه وسلم وهكذا انا واخذت انا مكاني من جانب اخر نيكو مطلع dauki matsaya ta na dauki matsaya ni ma na tsaya wa fi yamini saifi a gefen na haguna akwai ta ciro takobi haka kin takobin ya karya ya zubar yana gwada ma kenan yaki kawai tsaya har abada ba lokacin karewa shi mutuwa zai yi domin in yi mutu takobin wani ya yi mata gida sabo amma shi gidanta ya zubar ya tsaya takobin sai ya dauki matsaya mana ya tsaya dauki matsaya ya ce a lokacin da ake wannan abin ya ce a bihi an rasulullah sallallahu alaihi amma shimali fakanat mumsikatun birikabihi ya ce ina tsaye ba wani abin nake kawai sai kariya nake badawa ga ma'aiki sallallahu sallama amma ta wannan bangaren kuma ma'ana bangaren hagunsa na rike rabin ainihin ko rabin dokinsa ko kuma abin tafiyarsa falamma nazar nabi sallallahu alaihi au ila husnin bala'i kwanan ya ammi abbas yayin da manzon Allah ya kalli ni ya ga irin bala'in yakin da nake in duka an doki kasa in soke sama in kada wannan in yanka wannan annabi ya ga aiki na yi yawa sai ya ma abbas magana ina abbas yake shi ne ke rike dokinsa duk bala'in da ake abbas na tsaye kan sakari na yawa kai shi a ta kadawa har malamai suke cewa yakin da ake da ta ƙasa ake ba yakin sama to ko da zamani ya zo ake yakin sama ba a cin ƙasa da yakin sama sai an zo ƙasa ko da soji sun ɓata kankari ta sama sai dai an zo ƙasa ne idan kuma ka zo ƙasa ana iya samun wasu kuma da ba su mutu ba su kuma su kore ku ko ba a yi wannan a shi yake ƙasa shi ne asali na saman far'i ne duk da yake sama yakan yi barna da yawa barnar da na kasa bai iyawa to amma kuma na kasa shi ke cin yakin sai ya ce mu abbas man haza waye wannan yake wannan bala'i faqala haza akuka, wa ibn ammika abu sufyan bin haris yace wannan ai dan uwanka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dan uwanka ne kuma sannan dan amminka ne dan kanin kanin kowa mahaifinka ne shine wa abu sufyan bin haris farda anhu manzon Allah ka aminta da shi manzon Allah ka amince mai ka daina kawai da kai game da shi qad fa'alat fa'altu wa ghafara Allah lahu kull adawati adaniha annabi gama wani abbas yace ka ce na gafarta mishi fa'altu na yi na yafe mishi duk wata kiyayya da ya gwada min na yafe mishi ya samu abin nema ko ya samu ba ya samu فطار فؤادي فرحا برد رسول صلى الله عليه وسلم وقلت وقبلت رجله في ركاب ثم التفت إلي فقال أخي لعمري تقدم صباري yace da jin daɗi murna ta kama ni haka na faɗi na duka da subbanci ƙafar shi na miƙe sai ce mun ɗan uwana ji abin da yake ce mishi akhi yau kuma an dawo ɗaya. dan uwana ina rantsuwa don la'umri ko la'umri rantsuwa ce ake yi da ita na rantsi tashi cigaba dukan mutane ya ce alhabat kalimatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama hamasati ya ce alal mushrikina hamlatan azalatuhum an mawadhi'ihim wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa sai zama kamar allura ce yemin ta ya ƙara mun ji da hamasa ya ƙara mun jajircewa ya ƙara mun militansi a cikin aikin da nake yi da ni miƙe na rungume takobi ita na bi kafirai kawai sai na kada su nake yi dukkan inda na sa kaina sai ga wuri kawai da ya dare jama'a sun wani haka yake ta yi wa hamala ma'il muslimun hatta taraznahum qadara farasakhin musulmai suka biyo na a baya yace muna dukan kafirai muna kashewa muna kora har sai da muka kwatan kwatan ce guda a karu da annabi farsakhi shine wurin hutu ma'ana idan kai tafiya in kai farsakhi daya ya kamata ka daga dan huta a tafiya ta dawo da ake ba ta mota ba ta abin hawa doki ko jaki ko ne to wasu kan ce ya kai yan mulamulai kamar hudu ko biyar mu dai farsahi saboda haka da mu kore su muka su nan wa farraknahu fi kulli wajhin muka raba su gida gida wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan zalla abu sufyan bin haritin منذ hunain tun ran da muka yi wannan yaki na hunain abu sufyan dan harith sai ya zama yal'umu bi jamili ridan nabi sallallahu alaihi wasallama yana ni'imta cikin yardar annabi sallallahu alaihi wasallama wa yas'adu bi karimi suhbatihi yana jin daɗi saboda karamcin da aka yi mai ne zama annabi ko cikin karamcin subarsa da manzo sallallahu alaihi wasallama walakinahu lam yarfa nazarahu إليه أبدا ولم يثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا min madihi ma'u duk da haka ai shi mutum ya san kunya ko an ce ka dawo ka zo ka aiki abin da kunya kuma an aminta da ke din amma kai ba za ka manta ba duk da abu sufiya an yi rinji annabi ya sanya cikin marubuta wahayin su lokuta ikrima yakan rubuta wahayi amma duk da haka ya kula wa annabi ido haka bai taɓa yi ba hama ma Allah ba duniya saboda kunya wai ina irin wani mutane suka baya kasa yanzu wace irin kunya mutum ya makuli kamar barawa mana amma wancan ba sa iyawa wallahi ba su iyawa yau aka ce mutum wai bai da kunya shi ne ba abin nema a garin duniyar mu a zabe shi yayi wani abu akan so mutumin da bai da kunya ma na bai cin magana kowa kuma shi bai da kunya to wannan shi ne abokin tafiya ka san yanzu garin ne malam ma ka ji kunya shi kenan to kuma kunya ce kashin bayan musulunci idan har babu kunya to a sai ubangiji ce maka yi abin da gada ba don an ce zalimta sahi fasna ma shi ta je ke abin da yake so yace wa qad ja'ala abu sufyan ya'uddu bananan nadmi على ayyamin sud التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله أبو سفيان كل ينسى عنه akan nadamar da yake yi alal ayyamin sud akan bakaken kwanakan da suka wuce a baya allati qadaha fil jahiliya wa'inda suka wuce ne a lokacin jahiliya ma'jubin annurillahi a lokacin nan hasken Allah an kange mai shi ya kasa ba. muharraman min kitabihi ya kasa gane ina alqur'ani ban tana karanta fa akan ba alqur'ani lailahu wa naharahu yatlu ayatihi wa yatafaqaha fi ahkamihi wa yatamalla wa yatamalla min idatihi haka yazo tsofa tsofa da shi ya girma amma ya runguma alqur'ani shi qur'ani ba a tsofa da shi qur'ani ba a tsofa da shi ku duba jama'a jammawan shekarar uku yana bauta ma wani Allah amma ran da ya yi imani haka ya rungumi qur'ani na kokowa da shi kokari yake sai ya gama da shi jammawan gurgu ne kafa shi ɗan dan gasa ta yake yi amma haka ya kawo ta gaban annabi na kaɗa ta yana kaɗawa. annabi ce ina zaka yace naji ka ce ka sanya bilal ya kira za a je uhud yaki ce za a ce to na zo ka taimake ni in je yace saboda ai kai an yaje maka yace a'a uridu an ada hadhihi arjati wannan gurguwar kafar so nake in kada ta a gidan aljanna haka dan gasa dan gasa aljanna ai ba gurgu ko ba gurgu gidan aljanna sai an maka siti an gyara ka kana ka je gidan aljanna Allah ta'ala kai mu wannan gida ba ai akwai morewa in ji rawi ka je ka sha ruwan alkawsara da kanka ka more ma ka san ita aljanna ba a jin yunwa saboda me rana ke sa aka gaji in kaya aiki to babu ranar ha da'im aka ce so da ba rana a ciki abinci mai rai ne kuma na sha'awa ba wani sai ka sha wahala kana ka ci ba saboda aka yi rungumi qur'ani karanta ba dare da rana yana kokarin ya gane menene qur'ani ke koyarwa duk zuciyarsa ta cika da wa'azin alqur'ani wa aghrada an duniya wa zahratiha ya kauda kai daga duniya kafa kamanta sarki ne mai makami mai wukan yanka ne guda babban mutum ne amma ya kauda kai daga dukkan wannan abin yanzu ya koma wa aka ala Allah bi kulli jarihi min yake ya koma da faru ubangiji da duk kowace gaba daga cikin gabansa hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'ahu zata marra yadkhul masjida fa qala aisha radiyallahu anha azdarina man hada ya aisha saboda bautar da yake mu Allah yana yi nadama akan abin da ya gabata ya zai ya kamo magabatan shi wata rana ya shigo masallaci sai manzon Allah ke gaya mu Aisha kin san kowa ya wacce ke shiga yake shigowa yanzu kin san kowa ya wacce mutum saboda haka wannan mutumin abu tsala ya yi shekara 60 yana bautar wani allah idan da ya auri umu sulaim ya musulunta a hannunta shi ya musulunta a hannun matar shi ashe akwai mata masu imani masu sanya namiji ya tasirantu da ra'ayinsa ba su matan ba su tasirantu da ra'ayin sakarai da haka ake yau sai mu gina yarinya ta san addini ta harta qur'ani amma kana aura ma wancan mutumin in ta je sai ka ganta a bakin titi ba hijabi ta sauka sayan kati na mtn ko ta bakin da mota na kiran mai kati jimana da kakanta abin suka ce anya wannan ce wadda muka sauke da alkur'ani a kanta ita ce amma kur'anin fi wadin wahe fi wadin so da ka yanzu shi ne ya tasirantu da ita amma ita ba ta yi da saki imaninta ba kar mata ba gami wata kalma wata rana da ya kawo buhunan kuɗi ya aje mata da ce ya ba tsarha mali haza urit ta ya zo ya kawo kuɗi kamar yadda ne a ce wata yarinya an sa mata rana a can wajen an gama komai da komai sai ta je katsina ta ziyarci yan uwa su wani mai kuɗi ya ganta shi ko ce kawai da ba ta damu ba da wannan ba san ta yake taɗi ɗaya ba ta dubu ɗari haba ya ta mulki ce yayi ta ce ba wancan auren. dole ne da aka kuru wancan aka ba wannan mutum kuma aka ba shi shi kuma ci kaliyarta ba ta shekara ba ta koma kamar ɗan jemage duk ya kashe ta duk abin da ake dan Allah shi ke da wama in dai za a yi ba dan Allah ba wani abu aka nema sai ku an gane kurakurai a ciki saboda ka Allah yake nema Abu talaha ya kai lokacin da yake ɗauka alkur'ani yana tilawa yana gaya ma su dan mali don agonan shi ne yana ce mishi sai na kamo ku a hanya da wannan kur'ani ashe kamata ya idan kai rufe shekarunka ka yi shekaru masu yawa a baya amma baka bautar Allah ka yi abubuwa da yawa ka yi mistake lokaci ya kure maka dan kwanukan da suka rage kuma ba su da yawa mai shekara 60 a duniya mai rage mishi kuma yanzu in ko baka ce ka mutu lokacin ka yayi dama abin da ka faɗa a bakin mu Allah nawa ne sun 70 80 ne ta amma problem din mutum ya kai 70 80 kuma yake hankoran sabon file ya zama duniya wa zai baka ai bai ka ci na kuma ka ci na wani domin da muka gaba ya kuma kuma ci ne Ka ci ba yi bai ko addu'a ai bai ka tafi don mu samu matsayin ka kuma so wannan ya sanya idan mutum ya zo na kudin ci lokacin wani to ba shi dama ba zai je ko ina ba shekarun jiya mun yi azhar da wani bawan Allah a masallaci to suna wasa da abokinsa shekarun mutumin sun kai saba'in sai yake ce mai jiki na da kauni ke ji ba komai zan iya komai ido ne kawai ke damu na ce a ba a ma ne saba'in daga wani daga za ka ci ai sai dai ka yi kawai iki tambayar aisha ta zini da mana haza ko kin san kowa wanda mutum mutumi qalat la ya rasulullahi wallahi ban sani ba قال إنه ابن عمي da سفيان بن حارث وانظري إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره شراك نعله duba ya ce ai wanda ke gani dan gidan amina ne ma'ana waye abu sufiyan ne bin haris ki duba ki ga shine farkon mai shiga masallaci in dai za a bude masallaci a kira to shine awwal magadan duk wani abin duniya da yake ya sa shi a gefe zai shigo masallaci kuma shine karshen fita duk sai kowa ya fita ya fita ya gama yana zaune sa. baya rabuwa da inda takalmin sai ke taka ma'ana dai kallon damu ko hagu ba shi ne ba har kasa kawai ya zai cika da imani walan malahi ka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi rafiqil ala hazina alaihi abu sufyan landa manzon Allah aka ce ya rasul sallallahu alaihi wa sallama an yi wanka an hada shi an kai shi an binne abu sufyan ya yi fushi fushi sosai huzun ummu ala wahiriha kamar yadda uwa ta ta haifi ɗa ɗaya a ce ɗan ya girma za ta fara cin amfanin amfaninsa sai ya mutu za ta fi ko ba ta yi ba wa bukahu buka'il habib ala habibi yayi kuka kukan masoyi akan masoyinsa warasahu bi kasidatin min marafi min marasi tafidu tafidu lawatan wa shija wa shujuna ya tsaye ya yi mai wasu waƙe akwai waƙen da ake mutum bayan ya mutu ana kiran wannan rasa da larabci masu kasan adabi sun san da wannan to sai da abu sufyan dama kuma can ba kuma tabi mun ce muku mawaƙi ne sai da yamma Allah cikin kwararan waƙoƙin da yi na duniya a kan risa ita yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wata zubu hamatan wa Amina. wa fi radiyallahu anhu ahsana abu sufyan asana abu sufyan bidnuwi ajlihi a hassa abu sufyan bidnuwi ajlihi a lokacin da faruk ya hau mulki kenan yayi zamani da ma'aiki annabi ya ya bai shi sallallahu alaihi wasallama ya je mulkin abubakar ya ba da kowace iri abubakar ya rasu ya bar abu sufyan a lokacin mulkin faruk umar dan khattab kenan abu sufyan ya fara ji a jikinsa kai lokacin tafiya ta yayi a lokacin zan mutu yayi don kai ai ido ba gudu bane amma saki ma tun kana yaro kana iya tsalle ka tafi kwale da ka haka yau ka koma kai kadai ma kai kadai ma sai a rike ka ranar laraba ina da karatu aka tunu wallahi na tu masallaci na ga wani bawan Allah wallahi shi kadai ki tafiya a hanya kamar wani mai gadin shi ne ko dai mai mai aiki ina bin shi a baya dan irin isar da ake din nan shi kadai ne amma da irki tafiya cikinsa kawai malam ya kai wajen kamu nawa jiki shi yayi yi nauyi shi babba da kare ke takawa mutum na bin shi a baya ya ce oh tarka iya murda wani a bayan nasu yanzu da in suna maka baya irin gudun da yake a bayan kasa sai ya gudun kilomita daya bijin ya gaji sai ya jogin ya yi kaza ya yi kaza ya dawo yau gashi tafiyar ma tana kwanci gare shi shi ne tsoho ke ce ma yara an sun mai wasa ya ce ya rata shababu ya udu yauman fa akhbiruhu bima fa'ala mushibu ina ma dai a ce samartaka tana dawowa bayan ta wuce da na ba samartaka labari irin yadda tsufa ke bata mutum tsufa tsinka kai yake yi daga ka baka iya komai su yanzu ya ji labari yana ji a cikin jikinsa lokaci na fa yayi fa hafar nafsihi qabrahu bi sai ya nemi wuri ya gina kan shi kabari dukkan ya mutu ya auna tsawansa ya sa a ƙasa ya diga ya auna wala yi midi ala ka gairu salasta ayyamin hatta hadartu wafatu ka annahu ma al ala mi'at da gina kabarinsa da rayuwarsa a duniya kwana uku ne kwana uku ne kai ka ce da mace da mutuwa sun yi alkawari kamata ya yi dan uwa kai ba sai an baka labari ba ba sai wani ya zo ce ma ka kusa mutuwa ba duk lafiyar ta wuce shekara hamsin 60 kai daga arba'in ka gangara ƙasa wala ba kan lafiya Allah nake gama ka ba kan lafiya saboda ba wani mai lafiya da ya gangara ƙasa gangara ake yanzu ai ciwon hawan jini ciwon koda ciwon siga ciwon kaza ciwon kaza ya gama da kai sai ka duba a rayuwa ta yau ko kadangaren shekaran jiya waccan ya fi kadangaren ya kuzari ka duba tsohon da ya raya kauye hamsin sittin saba'in da ƙwarinsa da ƙwarjininsa yake yawo duba tsohon da ya raya abin ne ɗan shekara sittin me yake iya yi wancan ya fi shi ƙwari saboda abin da muke ci ma daban-daban ne irin wanda muke ci shi ne kadangare ke ci dan sai mun ci ke yake ci wanda muke ci din duk chemical ya bata shi shi ma ga dangaren da ya ci shi ma chemical din ya bata ga dangaren sai ga da an ka biyo ka kadangare da gudu ka tsallake ka tanga yanzu mafi yawan ka biyo ka kadangare sai dai tsaya maka ko ba ka bani ku duba da ke in kunje gida Allah ku duba dai ya gudu rayuwar haka take mana ashe kamata yi a yanzu dan adam idan bawan Allah Allah ya bashi albarka famanna alaihi kaseeran bi umurin ya ba shi dama ya shekaru irin wannan har ya kawo yanzu wallahi ya kamata ya koma ga Allah ya koma yi aikin da ake bukata shine kadai makar a rayuwarsa in ya ce ba haka ba shikenan faltafata ila zagatihi wa auladihi wa alihi wa qala bayan ya ji ya kuma gama ya gina kabarinsa da kansa sai ya juya ya kalli ƴaƴansa da matansa sai ya ce la tabaku alayya fa wallahi ma ta'allaqtu bi khati'atin mundu aslamtu yace kada ku yi kuka a kaina in na mutu saboda me tun da na musulunta wallahi ban ƙara aikin sabo a duniya ashe daga suke suke yi tun daga ran da ya imani ya tuba bai ƙara kuma ba akan sansanin abin da ya bari a baya ya runguma addinin Allah runguma runguma da ba a rabuwa da ita kar kuka in na mutu kar mun kuka duk abin ne a baya ya riga ya wuce sun mafabat ruhaku ko kuma ruhu a tahira sannan ran shi ya fita mai tsarki zuwa ga rafikin ala fa sallallahu alaihi al-faruq alaihi al-faruq alaihi wa hasna li faqdihi huwa wa sahabatul kirami wa addu mautahum ruzan ruzan jalalan halla islami wa ahlihi watan bayan ya rasu bayan ya rasu umar dan khattabi ya mai sallah da sauran sahabbai suka yi fushi gaya saboda rabuwarsu da shi suka sanya mutuwarsa wani bala'i ne mai girma akan musulunci da ahalin islama sau da ka uwa wannan darussan da muka ɗauka a ciki na ɗaya duk saɓon da ɗan adam zai yi in ya tube koma ga Allah ana sa ran Allah ta'ala zai yafe mishi sannan kuma durin da aka ce ka na daya na biyu ka yi gaugawa ka tuba in ka gane gaskiya tsayawa cikin barna ka dinga wasan laulawa a cikinta shi kuma wahala ce ita kuma mutuwan nan ana yin ta kuma ba sai an gaya maka ba ka yadda ko baka yadda ba ka yi kokari ka yi kokari da wuri ba sai an waye gari ba ka koma randa randa ba za ka iya kwaya ba mutuwa ko babu lasisi ko ba lasisi ka san babanka ya rasu ka san kannansa ya rasu ka san mahaifiyarka ta rasu kai ma abin ya zuwa kanka halin majarra ajilan au ajila ko cikin gaugawa ko kuma wata kila sar sun wata iske ka wannan kenan na gaba dan uwa duk wanda ya kare tuba to ya dage maransa ya bar shi awar da ya bari baya saboda babu abin da ke da wahalar bari kamar zunubi kamar sabo ka bar shi tun kafin lokacin da za ka bar shi dole kuma kana son shi amma in ka ce ka bari to za ka more ma rayuwa azumi ne ke zuwa akwai mashari da muke iya ɗauka mu yi na ce mashari wasu ayyuka da ya kamata mu yi wa junanmu ni a gidana in zauna da iyalina da matana da 'ya'yana mu yi shawara me za mu a wannan azumin subhanallah mu yi shawara a wannan azumin muna so ne mu zama da sulhunta mutane ne saboda sulhunta mutane abu ne mai lada da yawa yanzu duk inda muka ji an samu rikici mu za mu sulhunta su to amma ya za mu iya sulhunta wani bayan mu muna gaba a gidanmu ni amma distance ya zan iya maki wani zama so distant ba zai yi ba a ce idan har ina so in gaya ma wani ya ji to in yi kokari kaɗan da na ɗara shi in na fi shi wani abu watakila na iya gaya mai ya ji amma ya zama gidana ni da iyali na ba ma ga maciji ni da ƙare na kowa na ba ma ga maciji in uwana ba so na Iyali iyalina ba sai na sa gaba ba ni ban mataninsu don ba su suka dame ni ba ni tunanin na kawai nake yi duk mutumin da yake tunanin kansa kadai a duniya to ba ba zai iya amfanin kansa din ba kai mutum ne wanda Allah ya yi wadanka ka amfani mutane kai mutum ne na mutane saboda ka yanzu kan so gina al'umma ne ba kanka za ka gina ba in ganka da za ka gina ai abin da ya da ka samu ya ishe ka sai ka je kwanta ka ta amma kana son al'umma su amfana da kai ne don al'ummar ci za ta ce gobe kiyama da abin da kai mata saboda dole sai mun gitta kawunan mu a gida mun za mutanen kirki a gida ba zama wata kabila ce wata kutula ce jama'a ce kamar jama'a ali yasir wanda gida ne ake buga misali shi a duniya ta islama a ce wanda ke son ya ga yan ajana na yawo suna fira ya je gidan ali yasir kenan in ya ga yasir ya ga dan aljanna in ya ga ɗansa ammar ya ga ɗan aljanna in ya ga mahaifiyar ammar ya ga ɗan aljanna gidan gabaki ɗaya ɗan aljanna ne kamar samfur ne aka ɗauko aka aji haka mamman allah ya ba labari kai. so mu dage mai wannan wani gidan da iya cewa ni kuma so nake in koya mu jama'a ɗabi'a kyakkyawa ashe kafin ku koya mu al'umma ɗabi'a makarimul akhlaq sai kai ma gidan kan akwai ni da iyalina ana buga misalin mu da ‘ya'yana akwai misali da ake bugawa a rayuwar a gida ni da na akwai kyakkyawa ɗabi'a ni da wannan mutumin akwai kyawar ɗabi'a da wancan ma haka da wancan haka to sai mun kai haka sannan kuma sai mu gyara wa'yansu amma kai gidanka komai rara kake kai baka da kunya a wajen Allah iyalanka ba su ajin kunyar ubangijinsu ya za ka iya koya mun ɗabi'a mai kyau haka mutan zai yi ba so kowa ya ɗauki wata gaba da yake jin sai iya yi in kai haka zaka ka amfana sannan dole ka zai koya mai ayyanka yadda ake yin alkhairi don ba ka yi musu ba ba za su amfane ka ba kai kanka idan sun girma dole sai an koyar da su kuma a yaukari a raba su da ƙarya ƙarya da shan da gulma da kaza ciwo ne yadda ake ɗaukar hiv haka ake ɗaukar su ciwo ne don ba wanda ake haihuwa shi makarici babu ba wanda ake haihuwa ya iya gulma babu ba wanda ake haihuwa ya iya zina bai ba duk anan ake koyon su haka ciwon HIV ɗaukowa ake haka wannan ma ɗauko shi ake shi sa mazu sallallahu salama ya gaya maka cewa karka yadda la tusahibu illa taqiyyan karki abokantaka sai da ne bawan Allah haka shi bai iya karya ba bal tana liƙa maka bai iya gulma ba bal tana liƙa maka bai iya zina ba bal tana koya maka amma durin da muka yadda muka yi wasa har azumin mu ya wuce har azumin mu ya wuce Allah ta'ala bai gafarta mana ba to sai dai kuma mu ɗauki hakuri wataƙila ba za mu kai azumin ba ba da yawan mu da yawan mu wasu ba da mu za a zaman ba da yawan mu wasu ko an yi da su ba za a je karshe ba da yawan mu wasu ko an yi karshe to na baɗi kuma ba su cikin lissafi ba na mantawa azumin ba ni da malam bello adamawa muka je bauchi kafin azumin muka yi taro a can da tafsirin sai tafi na muraja a hotel saboda azumi ya kusa yanzu yana ina azumi kuma duk hargitsin da ake na na kwamacala na bige-bige shi baya da. tafsiri sai dai yanzu a yi sai wanda ya san shi ne madarka cewa Allah ya gafata fulan ba da shi ke wa'azi a nan yanzu baya haka nan wurin din nan malam tukur ne ke karatu yanzu nan gaba karni daya tukur dan zai mutu sai an waje neman tukur baya nan almajiran nan babu kowa tun wanda aka ɗauki shekara ɗari aka dora mai akan ku to ko yana nan bai yi tafsiri yayi nauyi so bayan Allah mu yi kokari wannan azumin da ke zuwa azumi ne mai albarka ka rubuta ka sanya ma kanka in Allah ya sa ka zo wannan azumi ka shiga to na baɗi ba da kai za a yi ba rubuta ma kanka jiki ni ba dai za a yi ba bari in yi dukkan abin da ke iya yi na gogoriyo in ga na samu wani abu in yi sadaka in yi kyauta in yi alkhairi in yi farin ciki in sulhunta mutane in je makabarta in ziyara in ci da bayan Allah in koya ma ƴaƴana alkhairi wa'innan su ne kayan da ya kamata ka runguma kamar yadda Abu Sufyan ya runguma addini har ma bai tanin wani abu in ba addinin ba shi san yake gaya ma iyali zai mutu yace kada ku yuka akai saboda ne turan da yace ashhadu allah ilaha illallah bai kara saba ma umarnin manzon Allah ba duniya kamar yadda Ka'ab da Malik ne yayi turan da Qur'ani ya sauka yace wa ala sa'atul ladina khulifu hatta idza baqat alaihim al-ardu wa baqat alaihim anfusuhum gabaki daya ce daga nan alƙawarin da wa Allah Allah na san gaskiya ta kwace ni a wurinka daga yau ba zan ƙara faɗin kalmar ƙarya ba in komo gare ka kuma Anas kun ga yayi dogon Ka'bin Malik yayi dogon shekaru a duniya har ta kai ya makance bai gani amma bai iya ƙarya ba subhan Allah kai me za ka amfana ƙarya a shekaru irin naka a ni'imar da Allah ya maka a yau da ka samu ta duniya wa za ka ƙarya ka burge wa za ka yi ƙarya ka burge shi in kai mutum kare wa uwa zai baka to baka so sai me kuma kowa ya aya sanna ki bayan Allah shekarunmu a lokacinmu muna buƙatar gaskiya muna buƙatar zama kan gaskiya don da gaskiya ne ake samun aikata ayyukan alkhairi sai ka yi alkhairi kuma ake samun ajanna Allah ta'ala ya taimake mu ya sanya a yi azumin nan lafiya ubangiji Allah ta'ala ka amshi addu'inmu da ibadunmu ubangiji Allah ta'ala ka yanta mu a wannan wata mai albarka ya Allah kar ka haramta mana ni'imomin da kai tanaji don bayan ka salihai